Masu kallonmu da sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na sirrin siyasa da rayuwa. Wanda shiri ne da hukumar gidan wannan talabijin ya saba daukar nauyin kawo muku a duk lokaci bayan lokaci. Sunana Abdulrazak Ahmad Jibia, Tare da ni a daidai wannan lokaci muna tare da wani mashahurin dan kasuwa a Najeriya kuma mai fafutukar siyasa a jihar Kano. wanda dan takarar majalisar wakilan najeriya ne a ƙarƙashin jam'iyyar prp domin ya wakilci ƙaramar hukumarsa ta gwale da ke a jihar ta kano wanda aka fi sani da honorable tagwani yusuf isyaka rabiu wanda shine za mu tattauna shi kai tsaye a cikin wannan shiri ranka ya kasancewar wannan shine karo na farko da muka fara gayyato ka domin tattauna da kai a cikin wannan shiri na sirrin siyasa da rayuwa za mu so ka ɗan fara gabatar mana da takaitaccen ka. ta yadda masu kallo da sauraro za su fahimci da wanda muke tattaunawa kafin a tsunduma cikin shirin gadangada. gadan bismillahir rahmanir rahim wasu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajma'in sunana gwani dr yusuf khalifa ishaq rabiu ni dan gidan marigayi ne khalifa ishaq rabiu allah ya ji kansa da rahma an haife ni a unguwar jakara a kano da da na karatun ƙwar'ani ta ina yaro a gurin malam mahmuda an muka taso muka komo goron dutse gidanmu ne yanzu wanda anan ne na ci gaba da karatu har na haɗa katun qur'ani allah ya taimake na ci gaba katun qur'ani sannan kuma anan dai iri dai anan ne primary school ta gida wadda shi walidin namu ya gina wadda ake kira muhammad rabiu primary school da na gama ta kuma na tafi wata secondary school wadda ake kira musa ilias college daga nan kuma na senior a christian international school to daga nan ne a bangaren kuma islamiyya ana ce gaba da katun kur'ani har Allah ya sa na haddace kur'ani kuma na samu abin na samu na karatun ilimin addini to da yake shi mahaifin na mai da sha'awar karatun addini sai tura mu ƙasa mai tsarki ƙasar saudiya wato jami'a islamiyya ta madina wadda ne karatu akan kurani science na samu digiri na farko akan abin da ya shafi ilimin kur'ani da ilmominsa dangi kala daban-daban bayan na gama wannan karatun shine kuma na tafi kasar turai kasar yankin ingila na yi digiri na biyu a kan business administration tunda ina da background kan karatun da na yi na business a makaranta ta secondary school a nigeria bayan na gama wannan mba a uk na dawo nigeria ne kuma na tafi ghana ne digiri na uku kan islamic banking and finance na phd a wannan bangaren kuma ɗaya bangaren na bangaren addinin musulunci na ci gaba da karatu har ya kasance an naɗa ni ganin karatun ƙwar'ani na zama gwani kuma bayan wannan lokacin aka naɗa ni na zama limami na masallacin juma'a ina son ina jan sallar juma'a har yanzu a wannan masallaci na goron dutse to wannan abin da ya sami kenan bangaren karatu na islamiyya da kuma bangaren karatun boko Dr. Gwani Yusuf kasancewar ka yi karatu a bangarori da dama na addini da ilimi na zamani. Shin ka dawo ka tsunduma ne harakoki na gwamnati ko kuwa ka shiga harakokin kasuwanci ko noma ko wani abin da ya kama da haka? Bayan na gama karatu na abin na fara yi na farko tun daga na gama digiri na farko kafin ne na biyu na haɗu da kamfanin mahaifina ne asia crabbe and sons limited na fara aiki a gurin wanda har zuwa shekara 2018 na zama ne a lagos wajen shekara goma sha biyar ana aiki a wancan kamfanin ni ne kamar executive director wanda yake lura da bangaren import da export da kuma sales na kamfanin na sami experience da yawa ta mu'amala da mutane kala daban-daban da mu'amala ta business da kuma mu'amala mutanen gwamnati abinda ya kama da haraji da kuma manya-manyan kamfanoni da kuma kungiyoyi na duniya kala daban-daban kuma a wannan lokacin da na samu dama na ji kasashe da na duniya saboda abin da ya shafi harkar cinikayya da harkar sada alaƙoƙi na business da kuma na mu'amaloli daban-daban na duniya kuma na kasance dai manaja a kamfanin namu na bangaren abin da ya kama da business din a suman gyada da base oil da vegetable oil da maimaka da ake kawo su nigeria harka nnpc da sauransu a cikin wannan shekaru to na samu experience na aiki da yawa a wannan bangaren to kuma har allah ya bani dama nima na bude business dina wanda ke export na abin da ya kama da commodities na irin su gawayi su karo su citta sun riɗi zuwa kasashen duniya daban-daban wanda muke kaiwa a kamfani na wanda na buɗe wanda ake sa global icon nigeria limited wanda export import ne kamfani wanda kuma har yanzu inda muke magana a nan gurin allah ya na samu dama da factory na wanda muke food processing a wannan gurin wanda shine inda muke wannan tattaunawar yanzu wannan shine abin da ya shafi bangaren harkokin na yau da kullum babu shakka al'umma sun waye gari an ganga kana ta fafutuka a fage na siyasa dr gwani yusuf shin ko za ka iya yi wa al'umma jawabi kan abin da ya baka sha'awar shiga harkokin siyasa da ma lokacin da ka shiga cikin tagadangadan to gaskiya um, ni ban taɓa tunanin zan shiga siyasa ba duk da yake nasa akwai matsaloli kala-kala da suke dama mu amma abin da nake gani idan kana so ka taimaka al'umma idan ka samu waɗansu yara ka biya musu kuɗin makaranta ko ka samu marayu kana ɗan basu abinci to ka ɗauki nauyi mai yawa da Allah ya ɗora maka to amma ana cikin wannan halin sai alhaji bashir zofa wanda ne shugaban haɗaɗɗen ƙungiyar nan ta yankin kishin kano ya kira wuni ya cewa ne lalle ina buƙatar ka shiga siyasa saboda shi alhaji bashir zofa na kan kai mai ziyara saboda wani lokaci mukan tattauna abun da suka damu al'umma duk da yake na business to wani lokaci sai kira ne ce lalle in shiga siyasa sai na ke ce masa kai daɗe ai siyasa nan ba ta da tsafta ko mu ga shi karatun ƙwayar muka gada da kasuwanci ba ma so mu shiga harkar nan ba ta da tsafta sai ce to idan ba shiga harkar nan ba sai ta faka lalacewa muna fara wannan magana da shi bai fasa tv ba sai allah ya masa rasuwa ya faɗi ya mutu to bayan ya rasu sai nake ganin kamar wata wasiya ce ko wani saƙo ne daga allah ya aiko ki lalle shiga cikin harkar nan tun ga shi mutumin da muka fara tattauna da shi ba mu gama ga shi ya rasu to na fara shiga cikin harkar siyasa nan sai na ji abin ya ɗauke ni ga baki ɗaya na fara tunanin cewa duk wanda bai ba da gudunmawa ba a cikin al'ummar nan halin da take ciki bai gaza a ce in yana da dama ba ya ci amana saboda al'ummar nan tamu ta najeriya abin tausayi ne halin da muke ciki a najeriya duk wanda ya koma gefe kalle shi ya san muna cikin damuwa da tashin hankali wanda aka kara shekaru masu kaɗan masu zuwa idan ba a gyara ba za mu samu kanmu a cikin matsalar da allah kaɗai ya san ta ƙasar da ya kasance tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu arziki a duniya amma kuma a wannan lokacin tana ɗaya daga cikin ƙasa wadda ta fi kowane 'yan ƙasa talauci a duniya to saboda haka duk wanda yake da dama ba da gudunmu a gyara a taimaki mutane bai shiga ba yayi kuskure kamar ka gama kawo ne ya to zai faɗa rijiya ka kautar da kai ka ce ba ruwanka saboda kai ba matsala ka bane a addini kana da laifi ba karami ba halin da muke ciki a Najeriya musamman a wannan gari namu Kano abin tayar da hankali ne da damuwa duk da yake kamar yanzu halin da muke ciki ruwan nan da mutum zai ɗauka ya sha babu shi a famfo in ka duba rayuwar nan tamu saba'in cikin ɗari na rayuwar ɗan adam ruwa kake bukata kana tashi daga farko ruwa za ka nema ka wanke fuska ka shiga ban ɗaki kai alola ka wanke kayan ka kai sallah ko ma me za ka ci ko ko ko shayi duk ruwa za ka bukata amma ce ruwan nan jarka jarka ake sinsa kaga kenan duk lokacin da mutum ya kuskure ya kwana ba shi da wannan kuɗin da zai sai jarka ba shi da ruwan da zai kuskure bakinsa kenan wannan ba karamin rashin imani bane da rashin tsarin rayuwa yadda ya kamata saboda an saka mutanen da ba su dace a cikin wannan gurare ba kuma ba komai ba ne ya kama cikin wannan wahala sai dan kowa ya ce ba ruwansa da siyasa an batta a hannun wanda ba su damu da mutane ba ba su tsarin rayuwa ba san abin da rayuwa take ba sannan in ka duba kamar nan kano halin da muke ciki yanzu ana zancen akwai mutum miliyan uku wanda sun zama 'yan kwaya kansu ya buga wanda kwayan nan kowa ya riga ya san ta yatsa cikin al'ummar nan tamu wanda masu kwayar in suka kwana uku ba su sha kwaya ba za su rinka amai da gudawa ne da ciwon kai shi yasa suke bin mutane sa caka musu wuka suna kwace musu waya suna zuwa su sai kwayar idan ma ba su samu a wayar da za su kwace ba ko babu mutunci zai iya mika a bashi wannan kwarin sha dan ita kaɗai ce maganin wannan amai da gudawa da ciwon kai da suke to al'ummar da ta samu kanta a cikin wannan hali ka kautar da kai ka ce ba ruwanka saboda kai kana da business ɗinka kana da motarka kana da abinci ka da matsalar asibiti wannan ba karamin wato san kai bane da zalunci da rashin ruwa da abin da ya dama al'umma wannan harka kowa yana buƙatar ya shigo ya gyara ba dan mu ba mu mun riga mun gama shan wahala shugabanni kasan nan ba ruwa ba wuta ba magani kamfanoni sun durkushe ba tsaro tashin hankali ya ishi mutane to amma me muka yi mu da yaran mu a cikin wannan masiba idan ba mai komai ba ina gaya maka shine yaran mu za su zo su zage mu kuma mun cancanci su zage mu dan Allah ya ba mu dama ya ba mu lafiya ya ba mu damar da za mu shiga harkar siyasa nan maka kawo da kai maka ki shiga maka batta hannun wanda ba sa kishin mutane saboda haka kamar mu muka ɗauki mu muka jefa su a cikin wannan musiba dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana barra aminkum munkaran duk wanda ya ga abin ki a cikin ku ya gyara da hannunsa idan ba zai iya gyara da hannunsa ba ya gyara da harshensa idan ba zai iya da harshensa ba ya gyara da zuciyarsa amma ya ce wanda ya gyara da zuciyarsa shine mafi raunin imani shine mafi rugujewar imani idan kana neman wanda imanin sai ruguje ka kalli mutumin da ya ga ana laifi ya kautar da kai ya jawo shi a zuciyarsa kamar matsalar da muke ciki a najeriya yanzu duk wanda ya kautar da kai ce baya jin daɗi a ransa amma ya kasa kawo gyara ko da hannunsa ko da bakinsa ya ki shiga siyasa idan muka kautar da kai ga baki ɗaya mun yi wa allah laifi mun ci amana al'ummar mu mun ci amana 'ya'yan masu zuwa kuma za su zage mu Allah kai da nuna mana wannan rana to kuma saboda ina tunanin zan iya bada gudunmuwa kai tsaye wadda ta amfani mutane kai tsaye su ji a jikinsu to amma saboda girman mataki din da kuma ya kasance ni ban taɓa yin siyasa ba bani da ilimin abin ba da experience to sai nake ganin abin da ya fi mu adalci waɗansu mutane suka kira mu cewa tunda kai ba ɗan siyasa ba ne kuma baka bi waɗancan mutane ba kamata ya ka fara a hankali a hankali har fahimci abin don ka ba da gudunmuwa da dace to shi ne na dawo takarar a dan majalisa na tarayya wanda rep kenan a local government din ta gwale a jam'iyyar prp nasara ta mala aminu kano mai dan mukulli abin da yasa na shiga wannan shine su 'yan majalisa suna da dama mai yawa da su kawo gudunmawa cikin gyara ƙasa su suke sa dokoki su suke sa ido a inda kan gwamnati take kashe dukiyar talakawa su suke sa ido akan duk wani wanda yake barna zasu iya kirawo shi su ba da recommendation kuma su ja kunne duk su amma ba su damar kashe kuɗi kamar ta gwamnoni da shugaban ƙasa amma suna damar da su iya tsige shugaban ƙasa in yana abubuwa ba daidai ba suna damar da su iya tsige gwamna in yana abubuwa ba daidai ba to wannan ganin akwai gudunmawar miya da za a iya bayarwa a wannan bangare a takaice kenan akwai manyan jam'iyyu a najeriya akwai jam'iyya mai mulki da wasu da suka biyo bayan ta akwai daga cikinsu takarawa me ya ja hankalin ka kaga cewa ya kamata ka fito a cikin wancan jam'iyya biya. to gaskiya abin da na duba shine duk matsalar da muke ciki a najeriya tun daga 1999 zuwa yau wanda lokaci ne mai tsawo sama da shekara 20 da wani abu sabuwar kasa ma za a iya gina ta a wannan shekara 20 din tun da ruwan da tun da aka kashe mutanen nan zuwa yanzu bai shekara 20 da wani abu amma ta zama sabuwar kasa saboda shugabanci mai kyau to duk matsalar da muka samu a Najeriya wannan manyan fatuka da ka faɗa duk guda uku nan ko guda hudu su ne suka tsimbala mu a cikin matsalar nan kuma saboda rashin kunya sun dawo sun ce a ƙara zaben su sun sauran sun canja riga waɗansu sun canja guri amma za ka ga duka dai waɗannan mutanen da hannunsu aka ruguza mu to saboda haka in dai yana ganin mutum kitso za ka yi ya kamata kai kitso babu kwarkwata a ciki duk wanda ya haɗa kai da waɗannan fatattuka da sanin cewa laifukan da suka yi al'umma da sanin mutanen da suke ciki to gaskiya shi ma ya san abin da zai tafakawa kalilan ne saboda an ce zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai malam aminu kano kuwa jam'iyyar dama ta 'yan gwagwarmaya ne masu neman kawo gyara duk wanda ka ga shiga wannan jam'iyya tun farko ya san ba jami'a masu kuɗi bace ba ta san zuciya ba ce jami'a ce da gina ta akan kaƙida kuma har yanzu akai suke to shi yanzu na haɗa kai da su ina ganin Allah ya bani dama a cikin wannan jami'a kullum mu rika tuno mala aminu yadda ya wa al'umma yadda ya kokarin hakwato haƙƙin talakawa yadda kuma ya bada gudunmuwa za mu rika tuno shi a zuciyarmu muna jam'iyyar sa shi yasa na shiga wannan fati dan na bada da gudunmuwa ta haɗa kai tare da mutane masu gaskiya bayanai sun karaɗe kafofin sadarwa da ma cikin al'umma da wasu hotunan ka wanda ke nuni da ka fito takarar majalisar wakilan najeriya domin wakiltar karamar hukumar katagwale a zaben 2023 da ke tafe a kuma jam'iyyar nan mai alamar dan makulli ko kuma dan mabudi wacce ake kira da people redemption party wato prp shin dr gwani yusuf wani kudurori kake da su na yi wa al'ummar karamar hukumar ka gwala aiki gadan-gadan don ciyar da su gaba idan Allah ya baka nasarar wannan zaɓe da yake tun karowa. To gaskiya ni dai a cikin kudurai na da nake so in zarta idan Allah ya bani nuna daman na farko shine samar da aiki ga matasa saboda na fahimci cewa al'umma mu da halin da ake ciki na kwaya da zaman badala ba komai bane kawo shi sai rashin aiki da rashin sana'a. to saboda haka duk da yake na san gwamnati ba ta iya ba kowa da kowa aiki ba kamfani ba su iya ba kowa da kowa aiki ba inda nake so in ba da gudunmawa ta shine in ba da gudunmawa gurin buɗe bangarorin koya mutane sana'o'in rike kai da kai yana fitan zan je za a koya musu abin da ya kama da sana'a gyaran waya abin da ya kama da sana'a gyaran kwamfuta abin da ya kama da aikin gyaran wuta gyaran ruwa irin ɗinke-ɗinke na maza da aikin takalma da irin waɗannan sana'o'in wanda allah ya albarci kano da mutane masu yawa an ana cewa sakin mutum miliyan 18 an dai kana sana'a kano kana sayarwa da wuya ka fito da abu ka sayar da shi ba zai rufa mutum asiri mata kuma su ma bangaren koya masa sana'a abin da ya kama da irin kwalliya da suke ta fuska da dinke dinken kayan labulayen gida da dinke dinken kayan amarya na aure da kuma dinke-dinken zannuwan gado da sana'o'i na girki da sana'o'in kayan abinci na cake da sauransu wanda mata za su iya rike kansu to gaskiya ana so mai da hankali matuƙa da gaske akan irin wannan bangare idan zai rage mana rashin aiki kuma zai samu na sauƙin tsaro kuma zai zama yaran sun samu abin idan za ga da yawa ma yaran ko da sun yi karatu za ga yaro yana ciyawa da certificate ko yarinya aikin ya zama babu shi saboda ba za a iya ba kowa da kowa aiki ba wannan bangaren kenan sannan so mai da hankali bangaren gyara halaye na yara wanda suka shiga cikin harkar kwaya din nan da sauransu da gaskiya ya yi tsanani sosai a wannan area tamu ina so ba da gudunma a wannan bangaren sannan ina so ba da shawarori da irin gudunmu da zan bayar abin da ya kama da harkar ilimi don ilimi shine ginshiƙin rayuwar al'umma gabaki daya yara su ne manyan gobe idan ba a gina su ba yau gobe ba za ta yi mana kyau ba su ne za su girma zama likitoci su zama 'yan jarida su zama lauyoyi matukan jirgin sama da alkalai da komai da komai da ka sani yaran nan su za su karba a gurinmu idan ba mu gina su ba yanzu to goban ta mu ba ta zo mana da kyau ba to ina so lalle in ba da gudunma matuƙa da gaske a bangaren abin da ya kama da bangaren ilimi sai bangaren lafiya waɗannan abubuwan guda hudu dai su nake so an ba da muhimmanci sai kuma na ƙarshe dama ajanda guda biyar ce abin da ya kama da karfafawa yara gwiwa wanda suke da tunani mai kyau gurin samar da sababbin bincike na sana'o'i za ka gaci abin mamaki cewa akwai yaran mu da suke da tunani mai kyau za su iya kera abubuwa za su iya fito da sababbin dabaru na cigaban rayuwa wanda wannan yaran an yi kawai da su an yi banza da su wanda su samu goyon baya za su iya samu abin da zai daga al'umma gaba ki ɗaya daga cikin halin da suke ciki duk kasashen daga sun ci gaba da irin lura da irin waɗannan yaran ne akwai kasashen larabawa za ka ji suna cewa al'atfal mahubin yaran da Allah ya musu baiwa to kasashen turawa ma suna irin wannan arka daukan yara masu baiwa a ba su dama su gware su gwada wannan baiwa ta su gurin cigaban al'umma wannan dai gaskiya a takaice su ne gudanar na wadanda ke su. dr gwani yusuf akwai wani abu da al'umma suke mayar da hankali a kai musamman yayin zaben shugaban da zai zame musu jagora mafi yawanci sukan yi duba kan mutanen da suka zamo masu yi masu hidima kafin bayyana wani ra'ayinsu na siyasa shin kai wani abu kai a baya ga al'ummar ka na ciyar da su gaba wanda za su iya duba su ga ka cancanta su zaɓe ka a matsayin wakilin nasu a wannan zaɓe da yake kokarin zuwa na 2023 to gaskiya alhamdulillah akwai abubuwa da yawa da muke da kuma muke yi a bangaren cigaban al'umma wanda saboda ganin ma'abuwan muna bukatar ƙarin karfi a cikinsu shi yasa na shiga siyasa tunda kaga yanzu kamar wani abin da kai maka na entrepreneur skills koyawa yara yara sana'o'i ya zama na a kai tsaye akwai yara kamar 700 wanda muka yaye su wanda aka koya musu irin wannan sana'o'i da na gaggaya maka sana tsayawa da kai mata da maza a makantar da nake shugabanci mana da community school a nan gurin dutse makantar rabi ta gwamnati rabi ta al'umma to muna da bangaren koya yara wannan sana'a a kyauta ake koya musu wanda suna nan yanzu can nake maka suna garawa akwai makaranta ta karatun manya da na buɗe wadda ita ma kyauta ce ana koya yara ana koya wa manya karatu da daddare da karfe 8 zuwa karfe 10 kuma ana ba su certificate wanda dama ne ga duk wanda bai karatu ba lokacin da yake da yaro yake yaro ya samu dama ya wannan karatun a wannan lokaci sannan muna da kungiya ta marayu a nan unguwarmu wadda take taimaka yaran marayu wanda ba su da iyaye da kuma yaran marayu wanda ake sa a makaranta ba su da mai biya musu ana irin wannan taimakon sannan ko muna shiga gwagwarmaya abin da ya zama na taimakon al'umma ga baki daya wanda ya kama da aikin gwamnati ko na yadda ya zama yana da amfani gurin tsaro na al'umma ga baki daya taimakawa bangare daban-daban a cikin waɗannan ayyuka nan. madalla da wannan kokari naka dr gwani yusuf isyaka rabiu na jam'iyyar prp amma zan so ka ƙara yi wa al'umma jawabi akwai wani yunkuri da wata ƙungiya da kake jagoranta ta taɓa yi na dakile wani yunkurin cin bashi da gwamnatin jihar kano ta yi domin saka na'urar cctv a faɗin jihar ta yadda za a iya kula da dukkanin shige da fice da al'amuran yau da kullum na al'ummar jihar amma wannan kungiya ta ka ta yunkurin wato yunkurin dakilewa wanda kuma har ta yi nasara wadda wata kotu ta fitar da sanarwar dakatar da wannan yunkuri da gwamnatin jihar kano ta yi karkashin jagorancin gwamna dr abdullahi umar ganduje shin ya wannan lamari ya kasance to gaskiya kullum na tuna wannan abu na kara godiya ga allah saboda allah ya sa mun zama sababi ko dalili da ya sa ba a ci wannan bashin wanda a za a ɗora mutane bashin da basu ci ba basu gani ba kuma kowa na kano wannan bashin zai faɗa kansa zan ba 'ya'yanmu da bashin da basu ci ba basu ga amfaninsa ba wato kamar yadda ka sani lokacin da aka bayyana cewa ita gwamnatin kano za ta ciwo bashin naira miliyan dubu goma saboda ta aikin sa cctv kamara mun je kotu ne da lauyanmu na kungiyarmu wadda nake shugabanta kano first forum kff kuma ka gaya kotu cewa babu ka'idoji na ciwo bashi ba tunda kafin ka ci bashi sai ka rubuta a cewa za ka ci bashi kaza abubuwa dai na tsarin hukumanci kuma sanin makaruna wannan abin ba shi da amfani ga mutanen kano don garin da ba wuta ba ruwa ba magani ba asibiti ba makaranta da ma a wancan bangaren za a sa kuɗin nan ya kamata ba nan gurin ba to allah kuma ya ba mu sa'a ko ta dakatar da wannan ciwo bashin kuma shi ma banki da zai ba da kuɗi ya tsorata bai ba da kuɗin sa ba don kamar mutum ne zai sa kuɗin sa ya sai filin ya ci ba sai ka ji a ce wannan filin ana mu akan sa a kotu kaga mutum bai sa kuɗin sa ba inda daga ƙarshe dai allah ya taimake mu zance ya lalace banki ba su ba da kuɗi ba gwamnatin kano bata ta ci wannan bashi ba wanda ba karamar nasara ba ne ga mutanen kano gaba ki daya dr goni yusuf gashi shirin namu ya dauki armashi sai dai kuma kamar ana nuna mana lokaci yayi wanda zamu ta karkare wannan shiri amma kafin nan zan so ka isar da wani muhimmin sako kake da shi zuwa ga daukacin al'umma musamman taka ta jihar kano da ma najeriya baki daya to gaskiya babban sako na wanda kullum nake gaya mutane shine kamar yadda muke zagin shugaban kasa ya ci amana muke zagin gwamna muke zagin kwamishina da local government chairman cewa sun ci amana to mu fahimci mu ma fa muna cin amana kuma wani lokacin ma amana da muke ci har ta fita su saboda duk lokacin da muka fito za mu zaɓe kada ka ɗauka in ka zaɓi mutumin da bai dace ba ko mutumin da ya baka kuɗi kai kaɗai ka zaɓo kanka duk wanda ka zaɓa ba kai kaɗai zai mulka ba zai mulki kowa da kowa ba ne zai mulki kowa da kowa ne saboda haka idan ka zaɓi wanda bai dace ba to ka ci amanar kowa da kowa ne kamar yadda gwamna ko shugaban kasa ya ci amanar kowa da kowa don ƙuri'a ka guda ɗaya za ta iya sawa ne zama shugaban al'umma to idan ka zaɓi wanda bai dace ba ba kan ka kaɗai ka zaɓo ba ka zaɓa wa kowa wanda bai dace ba kuma kai ne babban sa ka duk lokacin da za ka yi zaɓe ka zaɓi mutum a kan abin da ka sani nasa duk wanda ya zo ce ka ba shi ƙuri'a sa ka ɗaga shi sama ka caje shi wane ne shi in ya taɓa mulki me yawa mutane idan bai taɓa ba ya alakarsa da mutane me alakarsa da addini me alakar gudunmawar da yake ba al'umma kafin ya shiga wannan gwamnati kuma wannan haɗari ne halaka ne a addinance dan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa mutane uku Allah ya fushi da su ya la'anci su zai musu azaba mai radadi ɗaya daga cikin su shine wanda ya shugaba mubaya'a mubaya'a ga shugaba yanzu shine kama ka dangwala mai ƙuri'a wanda ya dangwala wa shugaba ƙuri'a ba don komai ba sai dan abin da yake san zai samu a gurinsa wannan allah ya fushi da shi ya la'anci shi zai mai azaba mai raɗaɗi saboda haka gaskiya idan muna so mu gyara ƙasar nan sai kowa da kowa ya bada haɗin kai don bishiya ɗaya duk girman ta ba ta yin daji sai haɗa bishiyu da yawa kowa akwai gudunmawar da zai bayar kuma duk wanda ya karɓi kuɗi ko ya san zuciya bai ba da sa ba kuma da shi aka cuci al'umma da gudunmuwarsa aka ruguza rayuwar mutane gabaki ɗaya nan zan tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masu kallon mu da sauraro babu shakka a daidai wannan lokaci wannan shiri namu na sirrin siyasa da rayuwa zai ɗaga aya a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku da baƙonmu na yau dr gwani yusuf isiyaka rabiu wanda ɗan kasuwa ne a najeriya kuma ɗan takarar majalisar wakilai domin ya wakilci karamar hukumar gwale ta jihar kano a ƙarƙashin jam'iyyar nan ta prp mai alamar dan mabuɗi sai kuma ni abdulrazak ahmad jibiya da na shirya na gabatar nake cewa ku ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.